Ah, assalamu alaikum sunana Salma M. Tukur. Um, a shagona muna yin abubuwa da dama muna yin event planning and management wato harkokin biki da abincin biki catering services muna yin kuma ina da salon da da gurin gyaran jiki da gashi da gyaran jiki muna kuma yin dinki dogayen riguna muna sai da kuma kayayyaki muna da shaddodi da turaruka muna dawa a cikin ofis ina under ofis ina ina da abubuwa da yawa da nake yi a ciki yawa shago daya da abubuwa da yawa <laughs> sannan a goma maganin baccin rana <laughs> an yi stopping ne ko ana ci gaba to ana kana ta okay so muna gani kun gani ina shago guda ɗaya yana da abubuwa sun kai goma sana goma maganin baccin rana <laughs> yan arewa mu tashi shi thank